To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Barkatu jama'a masu mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a. Uh, za mu ci gaba da wadan karatunmu uh, ah, mai suna Good Morning Show bi mana an tashi lafiya. Uh, Yau muna tare da Shak Ahmad Imam Bauchi wanda zai ci gaba da karatunsa da shi aka fara kuma da shi ake ci gaba insha Allah raddi ne zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz har wa yau shehi yana kan maganan da ya faɗa a kan 'yan shi'a kuma da jazde faɗan da 'yan Isra'ila da Falastina a kan shi maganganun da shi Dr. Idris ya faɗa. Har wa yau ana kan haka. insha Allahu sa jama'a ba da dogon magana ba da dogon zance ba za mu shigo da shi mai shehi ya kawo muna yau A kan wani raddi da zai wa shi Dr. Idris Abdulaziz akan a wannan zantuttuka da ya faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. To, alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatuhu sarki zaki sannun mu iwar haka, sannan ina maimaita wannan sallama zuwa ga dukkan al'umman musulmi da muke tare da su a daidai wannan lokaci. Uh, alhamdulillah, kamar yadda kafin mu shiga kan wannan raddi ko kuma gabatar da waɗannan clips ɗin da nake ɗauke da su, da farko dai yana da kyau mutane su sani. Hmm. Daga cikin abubuwan da shi Malam Idris yakan bijirar da su Mm. yakan bijirar da cewa akan guntule waɗansu zantukan sa a saka da Allah adalcin da nake so ya kula akan wannan shine um, dama dukkan inda ya ga ba a yi raddi ba to watakila an masa muwafaka ne ko kuma bai riski wanda zai yi raddin ba shi yasa bai yi raddi ba wato mm. ma'ana duk inda ya ji an yi raddi to a inda ya sauka a layin ne kar ya damu da inda bai ji ba inda bai ji watakila an yi muwafaka da shi ne kuma dama a inda bai dace ba anan ake wa mutum raddi ko inda ya sauka a layi anan ake mayar da shi mm. so saboda haka yana da kyau ya fahimci wannan abubuwa din duk da wannan abin da ya shafi shafin na dan wasu maganganu a takaice jiya a kai ba ni son in maimaita wani abu akan wannan bangare kai tsaye a yanzu ala ayi halin dangane da abin da ya shafi wannan mas'ala ta falastinawa da kuma isra'il mu cewa mas'ala ce wacce Malam Idris kusan ya shiga cikin matsalar bai gama tantance me yake faruwa ba duk da komo din ma da zamu yi magana akai ba wai akan abun da komai da komai ne muka sani ba iyaka dai gurgurdo abun da muka riska muka dan fahimta muke iya sake wa mutane amma hakika malam idris yana kokari ya sake zantukan da bai gama tantance su ba bai gama hakikance su ba bai gama sanin ma me yake faruwa ba kuma a lokacin da ya shiga maganar sai in ya shiga lokacin da aka fara masa raddi sai yake kokarin ya koma don ya gyara to amma maimakon ya fito kawai yayi gyaran kai tsaye to sai yana kewaye kewaye akan abin da ya shafi gyaran to da Allah dan shawarin da nake so in bawa ba in ƙara bawa shi malam Idris yana da kyau da Allah idan ka gane kuskuren ka akan mas'ala maimakon ka tsaya kana zagayawa kana kewaye kewaye kana ɗaukan dogon zango kana ɗaukan tafiya mai nisa ka sauka kawai ka ce ka kuskure kamar yadda ka sake magana lokacin da ka sake ta sakewa kawai ka yi ka ce kaza to idan ka zo zai janyewa ma kawai sai ka ce kaza na yi kuskure shi kenan. ba wai ka tsaya kana kokarin ka yi gyara kana so ka yi gyara amma da wayo ba kana magana da waɗanda suke da hankali kuma musamman ma a cikin wanda kake magana nan kana sake maganganun nan a wanda suna kai wa malamai malaman nan kuma sukan nazarce ta kar ka ɗauka cewa babu wanda yake maka hasada domin hasada ma idan za ka yi ta za ka yi ta a gurbinta ne hasada babu wani nau'in hasada a ciki wallahi zaka yi hasada wanda kake ganin ya fi ka ne galibi haka maganar hasada take to saboda haka ya saki maganar cewa wai hasada ake masa babu wannan maganar sannan kai tsaye da Allah sarki zaki Na? haka ya fada wana masa eh wato nake so ka fahimta shine a ba wai ina nufin cewa shine kai tsaye ya faɗi maganar ba amma dai almajiransa da yawa sukan sake maganganu kuma ban ji yana raddin waɗannan maganganun ba wannan ita ce gaskiyar magana e to sannan abin da yake akwai shine da Allah a kula a kula da da waɗannan abubuwan da muke so mu kawo yanzu raddi ne akan waɗannan zantuka da ya bijiro da su amma abin da nake so in fara da shi yanzu hmm. sarki zaki akwai clips ɗin da na tura maka kuma eh. sarki zaki da Allah akwai wata magana da nake so a nan yanzu zan faɗe ta a gabanka kuma ba matsala ba ce wato da yawa akwai waɗanda suke tsammanin cewa wai kamar kai ne kake yanka waɗannan abubuwa ba kai ba ne mu ne da muke mu da muke raddin mu da muke raddin mu muke yankawa gaskiya malam eh. ah, Ali Allah ya saka masa da alƙairi wallahi ya kira ni kaga wani abu ne inda aka gani kan shafin kowa na tsammani ni ne eh yawwa ba haka bane shafin ne ana ne kira ne ga ga wani kuskuren da aka tafka ai hmm. hmm, haka ne kamata mutane suna wallahi eh. da tashi da na gani kawai kamata da na gyara eh mutane na da kyau su yi fahimta eh suna su ga abinda wani kuskure su kuka ne kun gyara. wallahi yana iya ga wani kuskure ya kira na ce a ah, sarki zaki ai wani kuskure na san ba kai bane je ka gyara. Sosai ma sosai ma. Kwarai. Kuma ban taba ba taba za a yi video ni in kawo eh. a saka ba. Eh. eh. sosai ma, eh, gore da gaske. Wato, dama hasken da nake so in ƙara musu kenan. su fahimta waɗannan abubuwa mu da muke bibiyansa cikin zantukan da yake yi mu muke kwatin ɗin waɗannan zantukan a daidai inda bai faɗi daidai ɗin don mu warware a ji daidai ɗin kuma kar ya ɗauka cewa sai an tattaro sa duka ta ina ne shi ma ai yana shi ma yana guntule zantukan wasu ya musu raddi da yawa ina da waɗannan misalsalu to saboda haka shi ɗin ma idan ya tashi kan koyin ɗin kan muhallu shahid ɗin ko yake tafiya so saboda haka duk inda baka ji an maka raddi ba to watakila ka yi daidai ne yasa ba a maka raddi a wajen ba saboda haka inda baka yi daidai din ba shine ake maka raddi a kai sannan abin da nake so in ƙara da shi a yi haƙuri wato dai jama'a ta fahimta cewa wannan yankewan fa ba sarki zaki ne yake yankewa ba a'a mu da muke gabatar da program din mu ne muke yanke daidai muhallu shahid din mu tura wa sarki zaki mu ce ya saka mana wannan ita ce magana ta farko sannan abu na biyu da yawa za a ga ana posting akan shafin sarki zaki wasu suna tsammanin sarki zaki ne yake posting ba haka bane akwai admin da yawa waɗannan admins ɗin su ne suke posting ɗin abubuwa akan wannan shafin akwai da yawa wanda har yanzu ba su fahimci ma me yake faruwa ba so waɗannan su ne kawai a takaice a yi adalci wa kowane ɗan adam yana da kyau so wannan maganar da nake so in ƙara da ita a nan shine hmm. da Allah mutane su fahimta a dangane da waɗannan abubuwa Malam Idris ya sake zantuka kuma ni ina kallon su kurakurai ne amma waɗannan abubuwa guda biyar da nake so in haska masa don ya fahimta kuma ya janye da sauri. Da farko dai wajen ƙoƙarin nuna cewa a watan yana janyewa daga kalmar faɗin cewa Falasɗinawa kaza cewa ‘yan shi'a ne ko ba ‘yan shi'a ba ne. Ina so ka saka mun kaset na farko saboda mutane su ji sai in sharha a takaice a kai. Masha Allah. Wai mun ce wa Falastinawa 'yan shi'a a gidan uwarwa aka faɗa. Gidan uwarwa aka ce wa 'yan shi'a. Ai ya saba mu hankali ma ka dubi wata ƙabila ko wata al'umma ka ce musu duk kaza ne har a Iran akwai ahlus sunna. To, To, ‘yan uwa da Allah idan kun saurari wannan magana yana ƙoƙarin ya janye, yana ƙoƙarin ya tura wannan maganar a matsayin cewa bai faɗa ba. wato in akwai waɗanda suke jingina masa cewa ya ce falastinawa yan shi'a ne to kenan a kawo wannan ita ce magana so da farko dai abinda nake so malam idris ya fahimta a jikin wannan magana kwarai da gaske ya faɗi wannan maganar ya jingina wa falastinawa shi'a kamar kuma ya jingina wa hamas ma shi'a wannan da kunne na naji amma babban abun yadda ya yi deny yadda ya sauka daga wannan maganar ita ce abun da ya ban mamaki to iyaka da abin da ya kamata malam Idris ka yi sai ka janye kawai ka ce to ka yi kuskure domin lokacin da kake kokari ka keɓe wannan abu da cewa a aƙida don ka yi amfani da lafazin aƙida ka yi amfani da lafazin shi'a duka waɗannan abubuwa na ji da kunne na so da farko dai su ɓangaren hamas ka jingina cewa wata aƙida ce da su misali so su hamas ka sake jingina musu shi'an kamar yadda ka jingina wa palestine ɗin ma shi'a to sai dai abin da nake so da ka yi anan shine sai tun da yanzu ka gane ka yi kuskure sai ka janye sai ka ce na yi kuskure duniyar musulunci ta fahimci cewa lallai maganar nan fa to dama kuskuren kai to shi yafi saukin waɗanda suke bin ka akan wannan fahimtar su sauka dama abin da muke gudu akan wannan maganar ita ce lokacin da kake jingina wata aƙida zuwa gare su ko shi'a ko wani abu dole al'umma musulmi su yi tunani to me kake nufi da haka saboda kasancewar su yan shi'a kenan kar a taimaka musu ko saboda kasancewarsu wani bangare kenan kar a dafa musu ko me kake nufi alhalin musulmi dan uwan musulmi ne a duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne farko abin da ake fara kallo a janibin ka musuluncin da kake yi so kaga musuluncin ka kuma ya kai a taimake ka so saboda haka amma mu tafi gaba ya faɗi haka ko bai faɗa ba a na gaban sai mu ji saboda akwai abubuwan da nake so in biyo da shi taimakon su amma saboda eh yawwa Falastina su amma saboda ai shi hallu shahid dai eh abin da yake faruwa a nan ya kawo maganar cewa batun Iran tana taimaka wa su Falastinawa da su Hamas din saboda yan shi'a ne so kaga ai maganar ta fito kuma a can ya kore cewa bai faɗa ba so kaga matsalar Malam Idris yana da kyau gaskiyar magana ka dinga tunawa ka dinga kula ka dinga lura da abubuwan da kake faɗa abubuwan da kake faɗa kana sake magana ba tare da ka lura da me kake faɗa ba ko lokacin da ranka ya ɓaci ko lokacin da ka shiga cikin wani yanayi kakan sake maganganu ba tare da ka auna ba so saboda haka ina baka shawari ka dinga lura da zantukan da kake faɗa in ba haka ba a cikin ka za ka yi ta warware kanka a wurare daban-daban so saboda haka uh, dama ɗan gyaran da nake so in ma malam idris akan wannan shine waɗannan bayin Allah wanda yake kokari ya jingina shi'a zuwa gare su ko wata aƙida da yake ganin zai iya soka a jikinsu ba ita ce abin da ake lura da ita a wannan lokaci ba babba abin da ake lura da shi kawai yan uwanka musulmi sun fada wani yanayi shi kuwa taimakon da zaka musu ya kasu kashi uku kana da daman ka taimaka musu da hannunka kana da daman ka taimaka musu da bakinka baki kuma da addu'a addu'a sannan kuma abin da zai gagara duka shine ka ki abun a zuciyarka so amma gwargwadon yadda kake yi din na'am ko da baka fito kace kana goyon bayan bangaren yahudawa ko bangaren kaza ba to amma ka sani kuma akwai sanyin gwiwa da kake shigarwa yan uwa musulmi ta fiskar yadda ka ɗauko abun wanda kuma insha Allah zan zo in yi bayani da mutane za su fahimta asalin mas'ala ce wanda dama fitina baki ɗaya ba wai ana son tashinta ba babu inda ake so a ce ana rikici saboda rikici idan ta tashi takan shafi wanda bai gani ba bai ji ba ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyayi dukkan wata fitinan da idan ta taso ba wai tana shafan iya wanda suka ta da ita ba wannan fitinan takan mamaye kowa da kowa takan iya shafan ka kai tsaye kai kanka ko ta shafi ƴaƴanka ko ta shafi matanka ko ta shafi anguwanka ko ta shafi garinka ko ta shafi ƙasarka ko ta shafi wani abu daga cikin waɗannan ɓangarori duka wanda kuma a ciki kaga za a iya rasa rayuka shi kuwa rayi yana da valu ba ma ana maganar ran musulmi ko wanda ba na musulmi ba dukkan rai baki daya to amma dai idan aka zo waɗannan matakin in aka zo waɗannan matakin dole za ka duba ko da zalunci aka zo aka ce wanda zan zo sharha a kansa to kamar a addinin mu ta tsara mana cewa albadi'u azlam wanda ya fara shi shine yafi zalunci amma mu je gaba a ciki ne zan fitar da wannan raddi na wannan fiska din insha Allah na'am sai wato faɗinsa cewa shekaru saba'in da biyar a lura da maganar wato shekara saba'in da biyar mu dabbobi ne ma'ana shekara saba'in da biyar falastinu suna gwagwarmaya har yanzu ba su ci nasara ba me ya hana su cin nasara me ya hana su samun mafita sai yake jingina wannan abun zuwa ga zarginsu da cewa akwai abubuwan da suke aikata wanda ba su dace ba shi yasa ma suka afka cikin wannan yanayin ka samu wannan na gaba watakila za a ji waɗannan lafuza da ya yi amfani da su A kamata ku gaya mutane su. shekara saba'in da biyar ake gwagwarmayar nan har yanzu ba cin nasara me dalili wani mahaukaci ne dai shekara saba'in da biyar yana gwagwarmaya ba cin nasara bai zo waiwayi bayansa ba bai binciki kansa ba mu al'aurma musulmi mahaukata ne mu mu dabbobi ne shekara saba'in da biyar manzala shekara ishirin da uku ya yi kwata-kwata daga da aka masa wahayi har gwagwarmen da yi da yaƙe-yaƙen da yi da cin nasarar da yi duk cikin shekara ishirin da uku aka gama shekara sha uku a makka shekara goma a madina ya mutu duk nasarar da ya ci ya gama da su ba powers nan amma ga matsalan Falastinu shekara saba'in da biyar yau tun 1947 aka fara ta har yau bacin nasara an kashe dubban Falastinawa an kashe dubban musulmai amma munafukan malamai sun ki fitowa su faɗi gaskiya a koma a dubi tafiyan nan menene kuskure a gyara munafukan malamai sun ki mu a? kun cuci al'umma munafukai wallahi to <laughs> to <laughs> wallahi to wato waɗannan zantuka da malam idris ya sake su wallahi abun mamaki ni dai a wuri na abun mamaki ne na farko dai abun da yake nunawa yana nuna wa duniya cewa ya za a yi su kai shekara saba'in da biyar babu nasara tattare da su anya babu wani abu a ƙasa kuwa ma'ana dai yana tuhumar waɗannan falastinawan akwai waɗansu abubuwan da suke aikatawa a ƙasa shi yasa ba su ci nasara ba idan ba wannan ita ce abin da yake nufi ba ya fito ya gaya wa duniya ga abin da yake nufi lallai yana so ya gwada rashin cin nasararsu ko rashin sama wa kansu mafita ya faru ne sakamakon wani barna da suke yi kenan mutanen nan fa ba mutanen kirki ba shine abin da yake so ya haska wa mutane a fahimci maganar da kyau so yan uwa abin da nake so in haska mana ana rashin cin nasara ko kuma rashin samun mafita cikin lamari bai ta'allaka da rashin daidai ɗin mutane ba in ba haka ba za mu yi misalai wanda ya yi irin waɗannan misalai lokacin da yake magana a kan ai annabi sallallahu alaihi wa lokacin da yake makka akwai gumaka ɗari uku waɗannan gumaka ɗari uku me yasa annabi sallallahu alaihi wa bai tinkare su wajen rushewa ba ai da annabi ya tinkare su ya rushe su Wata abin da yake so ya haska wa duniya kenan me yasa annabi bai yi haka ba sai a gane cewa kenan wato abun ya fi karfin annabi ne shi yasa ma bai tinkara ba wato in an fahimta yana haska wa duniya cewa inda misali bai fi karfin annabi ba to ai da kaga zai iya tinkaran su don haka me yasa musulmi zai jefa kansa cikin abun da ya fi karfinsa wannan ita ce abun da yake karantar da duniya su fahimta to yan uwa abun da nake so mu faɗa anan nan shine idan wannan ita ce abun da kake nufi to abun da ni kuma nake baka amsa a kai a dangane da abun da ya shafi kasancewar gumaka ɗari uku a cikin garin makka annabi bai rushe su ba abun da ya hana annabi rushe su ba a yi wa annabi wahayin rushe su ba ne shine kadai dalilin da yasa annabi bai rushe su ba amma babu jarumin da ya kai annabi duk duniya sannan abu na biyu saboda Allah madaukakin sarki bai masa wahayi ba a gane maganar domin lokacin ba a halatta masa yaƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sadda ya koma garin madina kafin aka halatta masa yaƙi sannan idan da zaka lura ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da rundunan da suka fi shi yawa idan ka ɗauki yaƙin uhud idan ka ɗauki wannan yaƙi na ahzab haka nan idan ka ɗauki wannan yaƙi na badar dukkansu ka kirga adadin waɗanda ba musulmai ba da adadin waɗanda suke musulmi waɗanne ne suka fi yawa a waɗannan wuraren kai kanka zaka ce waɗanda ba musulman ba su suka ninka waɗanda suke musulman ninkin da babu adadi to anan zaka sake tuhumar annabi me yasa ya fuskanci waɗannan yaƙe yaƙe kenan kenan an fi ƙarfinsa duk da haka ya fuskanci wannan yaƙin ko kuma me zaka faɗa anan dole ka koma ka ce a'a wahayi aka yi wa annabi ne ya tinkari wannan da ba don wahayin ba kuma ba zai tinkara ba anan ya kamata ka fahimci haka kamar yadda kuma a makka bai samu wahayin ba shi yasa ma ya jinkirtar amma inda ya samu wahayin zai aiwatar so saboda haka yanzu abin da nake so ka fahimta a cikin wannan matsala malam Idris ka sani cewa wannan fatawarka ta wannan fiska babban kuskure ka fada ma'ana cewa sun yi shekara saba'in da biyar ya kamata ka gane da farko idan ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kake faɗa a cikin shekara ishirin da uku ne ya ci nasara to ai idan aka duba za ka ce a ah, a cikin shekara 23 to me yasa aka samu 23 wanda ai bai kamata ka ce ma shekara 23 ba sai ka ce da kwana ɗaya biyu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne a'a a gwada maka akwai hikinkimu a cikin haka sannan ka gane cewa har yau idan ka koma ka zargi waɗannan Falastinawa saboda ganin akwai waɗansu abubuwa da suke aikatawa ne yasa hakan ya faru da su to ka koma ka tuhumi sahabbai a yakin Uhudu domin yakin Uhudu ga abin da ya faru a wajen yanzu kenan an ci nasara akan wa'annan musulman saboda me kenan saboda akwai abun da sahabban suke aikata wanda ba daidai ba kenan yasa aka ci nasara a kansu a'a al yawmu lana wal yawmu wato lahu yawa namu ne gobe nasu ne wa tilkal ayyami nudawiluha bainan nas waɗannan kwanaki muna canza su tsakanin mutane nasarar ka baya nufin cewa dole sai kana daidai ɗari bisa ɗari kamar yadda rashin nasarar ka baya nufin cewa dole sai kana ɗari bisa ɗari ai Allah ya aje wannan ababin jarrabawa ne wala wanda kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarati wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibun wa kafirun Allah yayi haka dan ya san wa'anne ne wa'anda suka yi gaskiya cikin imanin su waɗanne ne kuma suka kauce cikin faɗin su mun yi imani so saboda haka dan abin da nake so in haska maka anan bai nufin cewa Falastinawa saboda sun tsinci kansu a cikin wannan jarabawa a jingina musu cewa to akwai waɗansu abubuwa da suke aikatawa marasa kyau shi yasa suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi in ka tuhume su da haka ko ma ka tuhumi abin da ya faru a yakin Uhudu waɗannan sahabbai da wannan jarabawa ta sauka a kansu sai ka tuhume su kenan wani abu suke aikatawa ya haka yasa ya faru a wannan ba za ka faɗi haka ba sannan zaka sake tuhumar irin su annabi nuhu alaihi salam kenan annabi nuhu shekara dubu ɗaya yana kira shekara dubu ɗaya ba hamsin yana kira amma hmm. nawa suka yi imani da shi nawa suka yadda da shi wannan saboda annabi nuhu ga yadda yake ko kuma akwai abun da yake aikata wanda bai dace ba shi yasa ya tsinci kansa a shekara dubu ɗaya amma kuma kaɗan kawai suka yi imani da shi ko me za ka faɗa akan haka to saboda haka kaga wannan kuskure ne kawai ka afka a cikinsa yana da kyau malam idris ya bambance tsakanin tsokana a lura da maganar nan ya bambance tsakanin tsokana da kare kai tsokana daban kare kai daban addinin musulunci bai yadda da tsokana ba wala ta dokar ku ketare iyaka kamar yadda Allah ya hana mu tsokana tsokana kuma balle ka tsokani wanda ya fi ka karfi nan kan wala tulqu bi aidikum ila ta'luka kar ku jefa kanku a cikin halaka wannan kuma umurni ne daga Allah kai tsaye amma in abun da ya shafi bangaren kariya hmm. yawa in a bangaren abun da ya shafi kariya ne to wannan kuma dama kakan kare kanka daga wanda ya fi ƙarfinka wanda ya fi ƙarfinka kakan kare kanka a jikin abun da yake so ya maka zan fitar da misali mutum da ya zo gidanka yake so yana so ya kwace maka abu to sai ka kare kanka duk da yafi karfinka wannan sai a ce kai laifi ba kai laifi ba saboda ai ya zo gidanka yana so ya kwace ko da yafi karfin kan kuma ma ba a taba samun kalmar inda za a haɗu mutum biyu da wanda ya fi ƙarfi da wanda aka fi ƙarfi amma sai a ce wanda aka fi ƙarfi shi yake zalunci a'a ba haka bane sai dai a ce wanda ya fi ƙarfi shi yake zalunci ba ta samun cewa wanda aka fi karfi shi yake zalunci ba sai dai wanda ya fi karfi shi yake zalunci a in dai na fi karfin ka kan sai dai in yi abun da na ga dama sai dai in yi abun da na so so saboda haka kaga shi yasa lokacin da malam Idris yayi kokari ya jingina wato zalunci wajen daidaita wannan zaluncin kaga kuskuren da ya fada a ciki wajen daidaita wannan zaluncin misali da yake cewa yahudawa azzalumai ne falastinawa ma azzalumai ne sai ya sake maganar kawai sai ya tafi abunsa kuma kaga jumla ta maganganun yayi wanda fadin cewa falastinawa azzalumai yahudawa ma azzalumai jumla ce kamar misali ka ce mutanen bauchi azzalumai ko mutanen kano azzalumai ko mutanen kaduna azzalumai ko mutanen dutsen tanshi azzalumai idan ka sige wannan maganar to kaga ba za a iya fahimtar ka ba so ya kamata tunda an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda yake magana albadi wa azlam wanda ya fara shi yafi zalunci kenan da ma sai mu ji hukuncin ka inda ka gama bincike akan matsalar alal kalli ka fito mana ga wanda ya fara to wanda ya faro din nan kuma shine zai fi zalunci ko da zaka jingina wanda kake son da zalunci kuma in an wayi gari an samu ga wanda ya fi zalunci to ai kaga hukuncin ta fito a bambanci wannan ya yi zalunci amma wannan ya fi zalunci to alal ka kaga sai a fahimta to amma kawai da ka zo sai ka haɗa su wuri ɗaya alhalin kuma ma ka faɗi wannan maganar ba zai zama musallam ba ba za a sallama maka ba sannan sai maganarsa ta gaba wato wajen faɗinsa muna ta wato muna ta alkunutu muna ta alkunutu mu je na hudun mu je na uku ko eh na gaba eh eh na uku kenan yake na uku eh mu je na uku Eh, aka mata goya mutane gaskiya. Shekara saba'in da biyar ake gwagwarmayar nan har yanzu ba cin nasara. Me dalili? Wani ma na, na, hudu za mu je ke. Yawa na hudu, yawa na hudu. Mm. Allah, muna ta alƙalutu, Allahumma dammir Yahuda, Allahumma dammir Yahuda, Allah ka rusa Yahudawa, Allah ka rusa Yahudawa, wasul Falasɗin, wasul Falasɗin, kala ila addu'a take. ba Allah ne ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ba ba Allah ne ya ce ku roke ni dan amsa muku ba kuma inna Allah la yukhlifu Allah yana saba alƙawari to <laughs> wato Malam Idris yana tuntube fa da yawa <laughs> yana tuntube da yawa kuma yana da kyau gaskiya ya zo ya gyaggyara fa irin waɗannan abubuwa da yake ta yi ba gaskiya ya gyaggyara wallahi muna bashi shawari ya gyaggyara waɗannan zantuka kuma ya daina jin cewa magana ce kawai wanda yake so ya faɗa yake faɗa a'a ya dinga auna magana kafin ya sake magana gaskiya wannan zai taimake shi kwarai da gaske amma matsalar ita magana idan ta fito komawanta na da wahala sai dai mai ita ne yake dawowa ya janye so janyewar ita ce da ake samun mafita amma sai dai malam Idris yana da wahalan janyewa akan abu in ya riga ya furta abu fa to ya furtu kenan in kuma zai janye maka to zai yi ta kewaye kewaye ne <laughs> idan yana so ya janye yana so ya janye din amma zai yi ta eh, yana ta yana ta kai kawo yana ta kai kawo To, amma kuma dukkan wanda yake mai hankali yana gane cewa kana so ka janye, to da abun da ya fi kawai ka janye din ya fi. So da farko game da addu'a da kai nan ma akwai kuskure. Cewa an yi ta musu addu'a, an yi ta musu addu'a kuma bayan Allah ya ce yana karɓan addu'a, to me yasa har yanzu kenan ba a karɓi addu'an su ba. Wato wannan alama ne na cewa waɗannan mutanen fa ba kan daidai suke ba. Abin da yake so ya haskawa duniya kenan. wato a gane cewa waɗannan mutane fa ba mutanen kirki bane domin in ba haka ba ya za a ci gaba da musu addu'a irin wannan amma har yanzu Allah bai karɓi wannan ba <laughs> a lokaci guda ya ja wata aya yana jan wannan ayar kuma sai ya bar wani bangare guda na ɗauka malam Idris in dai kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ka karanta wani hadisi na manzon Allah da yake nuna cewa ita addu'a abu uku ne yake cikinta addu'a abu uku ne ko dai Allah ya amsa maka a lokacin ko dai Allah ya jinkirta wannan addu'a ko dai ma sai a lahira a samu sakamako waɗannan abubuwa guda uku dole a same su amma ka manta ka ajiye wannan a gefe to da farko yanzu abun tambayar anan ita ce a tambayar da nake so in gabatar anan kana nufin wannan addu'ar da kai ta yi da ire-irenka suka yi ta yi tana nufin cewa duka a cikin haka babu nasara wanda su Falasɗinawa suka samu? Ko akwai? So idan akwai wani nasara da suka samu, wannan nasaran da Allah ya musu sa ba za ka ayyana shi ba, in ba haka ba mu ɗauki waɗannan shekaru da kake faɗa. Mu ɗauki waɗannan shekaru da kake fada su nawa ne, Falasɗin ɗin su gaba ɗayansu mutum nawa ne. Hmm. Izuwa yau inda babu wata nasara da suke samu ba za ka samu kowa a doron ƙasan ba. wanda yana ɗan tabbatar maka cewa lallai akwai nasarori da yawa suke samu sannan kafin mu tafi gaba abin da nake so in dan haskawa mutane kaga kamar abin da ya shafi kasar Palestine kasa ce wacce take da tarihi kuma da Malam Idris ya bibi wannan tarihi wallahi da alal akalli maganganunsa bai kamata ya fito ta waɗannan fiskoki ba na farko dai wannan ƙasa ta Palestine kamar yadda aka sani gadon annabawa ne ƙasa ce wanda annabawa sun zauna a wajen sannan akwai zuciyar musulunci a wannan ƙasa da farko dai idan aka dubi wannan baitul maqdis din baitul maqdis din ita ce masallaci na uku idan ka dauki masallacin makka daga nan sai masallacin madina sai baitul maqdis baitul maqdis kuma tana kasar falastin ne mm. wannan baitul maqdis din da muke gani a nan ne manzon Allah yayi mi'raji daga wajen manzon Allah yayi iraji. kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to mi'irajin daga wajen manzon Allah ya yi sannan a wajen ne annabi ya jagoranci annabawa da yawa sallah sannan wannan masallaci har yau kamar yadda nake faɗa daga cikin masallatai da ake nika gari musamman a ziyarce su a duniya waɗannan guda uku su ne suka zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hmm. so kaga ashe kenan akwai zuciyar musulunci a wannan wajen maganar kuskure da ko in ce kurakuran da Malam Idris ya fada akan wannan kaziyya zan bijirar da su kamar haka wanda kuma duk inda na faɗi kuskuren ya fito ya kare kansa ya fito ya kare kansa akan wannan kuskure da nake jingina masa na farko wajen kallon waɗannan Falastin da sunan cewa ma zalunci kwata-kwata bana kallon wannan fiskar wannan kuskure ne kuskure ne ban yadda cewa wanda aka fi karfinsa zai yi zalunci ban yadda wanda aka fi karfinsa zai zalunci wanda ya fi karfinsa ba ban yadda ba hmm. ban yadda da wannan ba so saboda haka wannan kuskure ne na farko abinda nake so uh, malam Idris ya fahimta akan wannan gabar da farko dai ka fahimci abinda idan ka kawo shi zaka kashe gwiwan musulmi ita taimako kuma dama ba a ce ka ɗauki makami kawai shi da taimako ba ita ma addu'a taimako ne taimako yana cikin addu'o'i ko zaman lafiya da ka nema Allah ya kawo ai ka yi taimako so balle kuma za ka yi taimaki yan uwanka musulmi a wurare da yawa da addu'a kuma ka yi taimakon so da farko dai abin da nake so ka gane amma lokacin da ka hukunta waɗannan su ma a matsayin azzalumai to ka kashe gwiwar dukkan wani mai addu'a ka kashe gwiwar mai addu'a Ka ga wanda yake addu'an nan ka kashe masa gwiwa saboda ka nuna masa fa azzalumai ne yake musu addu'a To ya kamata mutane su fahimci wannan. Sannan ƙarin bayani da nake so in ɗan yi a game da abin da ya shafi wannan masallaci wajen faɗinsa cewa wannan yaƙi kamar yadda suke faɗa suna yi ne saboda ƙasa. Kuskuren da nake so Malam Idris ya gane cewa ya afka a nan shine ka kaddara cewa saboda ƙasan ne ma suke yi ka kaddara haka ka ajiye komai ka ce saboda ƙasa idan ya tabbata cewa haƙƙin su ne suke magana a kai ba su fada cikin laifi ba matukar suna karkashin masu kare kansu kamar yadda idan mutum ya zo gidanka zai kwace maka waya zaka iya iya ka ga ka kukutar da wayanka kuma duk abin da ya faru da kai sai dai a jingina shi zuwa ga shahada amma afka maka aka yi kamar yadda nake maimaitawa akwai bambancin kare kai da tsokana ya kamata mutane fa su fahimci wannan shi kare kai kakan kare kanka daga wanda ya fi ƙarfinka ne amma tsokana ka tsokani abu ba wato ina nufin kawai ka tinkari abu ta fiskar tsokana wannan wani abu ne daban shine nake ga mana wala a bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku a cikin halaka amma kare kai wannan kam ta duk yadda ya zo maka zaka iya kare kanka ba yana nufin cewa idan ka samu wanda ya fi ka karfi shikenan ba za kare kanka ba wannan maganar malam Idris ya kamata ya gyara ta in ma yana da wannan tunanin ba haka bane so eh, saboda haka gabar da nake so in faɗa a nan shine wannan ƙasa ai an yi rabo an yi rabo amma a je a duba rabon da aka yi mana a ƙasar eh a duba rabon da aka yi a ƙasar daga wajen za a yi hukuncin in ma zaluncin wanne suka fi zaluncin eh a je a duba an yi rabo a wannan ƙasar rabon da aka yi a wannan ƙasar 75% 75% yana ɓangaren wannan Isra'il ɗin eh 75% 35% su ne wanda suke musulmai kuma idan muka koma tarihin mun ce ga tarihin yadda ya fito tarihin nan kamar yadda na faɗa masallacin na annabi adam ne ya gina shi ko kuma annabi ibrahim malamai sun haɗu kashi biyu akwai wanda suke ganin annabi adam ne ya gina wannan baitul maqdis din akwai wanda suke ganin annabi ibrahim ne ya gina akwai masu ganin haka to su bangaren abun da ya shafi a yahud suna ganin cewa su ne masu gadon wannan kasa musulmai suna ganin su ne masu gadon wannan kasa to da farko dai abin da muke kallo shine suna alakanta kansu da annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma annabi Yaqub annabi Yaqub shi ake ce masa Isra'il annabi Yaqub shine Isra'il so oh, saboda haka an ce yawa kwarai da gaske annabi Yaqub din shi ake ce masa Isra'il saboda haka banu Isra'ila da ake faɗa ƴaƴan annabi Yaqub ne so saboda haka suna kallon kakanninsu ne a wannan kasar saboda haka su suka fi cancanta da wannan kasar to abin da nake so duniya ta fahimta a nan shine sun alakanta kansu da annabi ibrahim sun alakanta kansu da annabi yaqub gaskiya ne to amma sai dai idan muka koma ga musulunci za mu ga qur'ani ya ture dantakan da magado kamar da yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba nasare ba sai yace ya kasance hanifan muslima shi annabi ibrahim kenan a dangane da danganta dantaka zuwa ga gado dole yakan tabbata cikin musulunci da musulunci kamar yadda ɗan annabi nuhu aka kore shi da sunan ɗansa sai aka ce baya daga cikin ƴaƴansa saboda mai ya fita daga cikin nau'in addininsa to saboda haka kaga ashe kenan kai ma ka sani wanda suka fi cancanta da wannan gadon wa musulmi sune da gadon wajen in a bisa saninka kai ma ka san haka to daga nan wajen za ka gane cewa tunda haka ne to kwata kwata ma a yi batun ga wasu waɗanda za su wuce musulman akan gadon wajen so akwai maganar kuskure a cikin haka so saboda haka amma dai wai mu je a bisa hankalce yadda waɗansu suke sake maganar a hankalce ma a ce to a yi raba biyu mana waɗannan suna da kaza waɗannan suna da kaza waɗannan suna da 50 waɗannan suna da 50 alal aƙalli ma balle hakan ma ba daidai bane hakan ma ko hakan aka yi ba daidai bane so idan ka duba a nan ashe daga wajen ma zaka fitar da hukuncin ko ba a ce maka komai ba daga wajen kawai zaka fitar da hukuncin kowa ya san abin da ya faru yadda aka kakkasa wannan ƙasa kowa ya sani kowa ya sani ba sai mun sake maimaita waɗannan abubuwa ba kuma lokacin da ake daular usmaniya a wannan kasar kowa ya san yadda ake zaune lafiya da yahudawan da waɗanda ma ba musulman da musulman duka yadda ake zaune lafiya amma lokacin da ingila gwamnatin ingila ta zo ta mamaye wajen aka samu kofa na shigan wa'yansu jinsosi ko ina nufin kamar wa'yansu turawan yamma suka yi ta shigowa wajen kowa ya san abin da ya faru so saboda haka har lokacin da aka kai wannan ishu a majalisar ɗinkin duniya aka zo aka raba abun rabon da babu adalci a cikinsa rabon da babu adalci a cikinsa me rabon da babu adalci a cikinsa so saboda haka wato dai kawai abin da nake so in haska misali a ce ina gidana aka takura ni aka matsa mun aka kange ni waje daya kuma aka ce kar in yi motsi wannan kawai ita ce so saboda haka a takaice mutane su yi hukuncin wannan magana a jiki so nan na farko gabobin nake so in fitar sai in tsaya sai a bawa masu dan tambaya su yi tambayoyin su sarki zaki watan na farko ga kurakuran da nake so duniya ta fahimta malam Idris a cikin zantukan da ya bijiro da su yayi akan wannan mas'ala din eh wato na farko faɗin cewa Yahudawa azzalumai ne Falasɗinawa ma azzalumai ne wannan kuskure ne bai kamata ya haɗa waɗannan ya jumlata su cikin kuskure wato cikin cewa azzalumai duka ba dole ya fito mana waye fi zalunci saboda hadisi ya bayyana cewa albadi wa azlam wanda ya fara shi ya fi zalunci hmm. bai kamata mu ji wannan lafuzan daga bakinsa ba saboda haka wannan kuskure ne Sana abu na biyu jingina wa wannan hamas ɗin. da cewa yan shi'a ko wata akida da manufar cewa to ko yana rufin ba su cancanci a taimake su ba saboda kasantuwar su daga wani bangare na akida wanda wannan kuskure ne dukkan wani musulmi dan uwan musulmi ne duk inda wani abu ya faru da musulmi dan uwanka ka taimake shi kuma ka kaddara cewa dan uwanka musulmi yana iya ma zalunci to manzo Allah ya ce maka unsur akhaka ka taimaki dan uwanka zaliman au mazluman yana mai zalunci ko ana zaluntansa hmm. ya za ka taimake shi yana zaluncin ka hana shi zaluncin balle kuma kai ka san ma ba hakan bane wai ka kaddara a taslimul jadali ma a bawa abun a haka sannan a wato nuna cewa kamar akwai gazawa cikin wato hukunci ko kuma cikin kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Makka duk da ba da wannan lafuzan ka furta ba amma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance a garin Makka guma ɗari uku a wajen me yasa bai tinkare su ba in kana nufin cewa wato saboda abun ya fi ƙarfinsa ne yasa bai tinkare su ba to koma ka ba mu amsa akan fiskantan yakin Uhudu da fiskantan yakin Badar waɗanda ya fiskance sun sun fi karfin shi a wajen yawa sun fi shi yawa ko ba su fi shi ba kawai kamar yadda muke gaya wa mutane su gane cewa saboda ba a yi wa manzon Allah wahayi ba shi yasa kawai bai tinkari waɗannan gumaka a wannan lokaci ba kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi ne shi yasa ya tinkari waɗanda suka fi shi adadi idan ka ɗauki ayar walatul ko walatul kubi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kanku a cikin halaka to ka ɗauki kuma ayar kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah da yawa an samu mutane kaɗan da suka rinjayi masu yawa da izinin Allah kenan Allah shi yake da wannan daman wanda ya so ya karfafa wanda ya ga dama kuma ya kaskantar kuma musulunci abinda aka faɗa ko an ci nasara a kanka cewa aka yi illa ihdal husnayai ne face sai ɗayan kyawawa guda biyu ka kaddara cewa an ci nasara a kanka akwai kyawawa guda biyu tattare da kai ko dai ka ci nasara ya zama na cewa akwai ganima akwai kaza ko kuma a ci nasara a kanka ka yi shahada dama ita shahada ba ta samuwa sai ma da wannan so saboda haka maganar cewa wannan bangare da yake faɗa kuskure ne hmm. sannan sai kuskure na gaba karya gwiwan musulmi kai karya gwiwan musulmi domin ka karya gwiwan musulmi lokacin da kake faɗan wannan kana ƙoƙarin ka haska duniya su ma azzalumai ne kenan a daina musu addu'a lokacin da duk mutum zai ma waɗannan bayin Allah addu'a yana ji a zuciyarsa ai azzalumai ne to kaga zai rage addu'an ko da yana yi sai ya fara kallon su suma a matsayin azzalumai don haka kaga ya karya gwiwan wanda suke musulmi sannan baya ga nan bayan karya gwiwan musulmi ne sannan Malam Idris ya sani cewa daga cikin fata wanda ya bayar din ba daidai ba ne inda a ce ma kawai zallan karyawan ne ba wai ya faɗi fatawan a daidai to da da sauki to ka kaddara fatawanka ma za ka yi ta a daidai sai kuma ka samu akwai karya gwiwan musulmi dan uwanka to bai kamata ma ka faɗi wancan din ba sai ka karkata zuwa ga abin da zai karfafa musu gwiwa sannan abin da nake so in haska maka lalle ka bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin tsokana da kare kai ka haɗa su gaba ɗaya sai kai magana akan bai ɗaya a lokacin da ka sake wa'annan maganganu duka ma'aunin da ya kamata ka ba su a babin tsokana a yayin da kuma ka manta babin kare kai shi kare kai bai bukatan an fi karfinka ko ka fi karfi kare kai kawai kana yi ma daga wanda ya fi karfinka ne kuma galibi kamar yadda nake maimaita ma da wannan ita zalunci takan fito ƙarƙashin wanda ya fi ƙarfinka ne ba wanda aka fi karfin shi ba wannan ita ce sakon da nake so in jefa masa kuma ya yi kokari ya janye daga waɗannan kalamai amma shawarin da dai nake fara bashi a farko da Allah ya je ya binciki wannan matsala. kuma har da ƙarin cewa wai malamai ba sa faɗan gaskiya a faɗa wa mutane gaskiya kar a fari abin zai jero mutane daɗi ba malamin Idris abin da nake so ka gane ai sai dai in ce kai ne dai kake ƙoƙarin ka karkatar da maganar saboda Wataƙila ta yi ban san me kake nema ba amma abin da dai nake faɗa a nan ita ce duk wani wanda zai yi magana a kan abin da ya shafi fatawa wacce take kan hanya to dole ne ya kalli waɗannan abubuwa fiska biyu fiska na farko tsokana ce ko kare kai ne dole ka duba maganar ka hukunta ta a cikin wannan kuma duk wanda yake da adalci kai ko wanda yake kirista ne wallahi sai ya ce lallai waɗannan mutane an an zalunce su kai a iya sani na ko hmm. kirista ne maganganun da suke yaɗawa a yanzu su ma sun san cewa lallai Falastin an zalunce su wannan kawai shine gaskiyar magana eh saboda haka saboda haka wannan ita ce magana da nake so malam Idris ya fahimta akan wannan gabar malam sarki zaki sai mu saurari waɗanda alhamdulillah alhamdulillah to jama'a zamu ah, bude layi ah, hmm. kowa ya kira ya tsaya kan to kira ka muna wani magana daban gaskiya ba za mu baka dama ka ci gaba ba eh hmm. eh kira za wani magana za mu baka dama ah Gaskiya shayi na makaranta shi sa mun sa mute kamin Ok, mun fara ɗaukan kira ga nan ban kira ko mun saka nan in Allah da wayan da su kira kan WhatsApp su ma suna da daman su kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Sarki zaki barka da waraka. Barka ka dai kola ya sunanka daga naki kira? sunana basir yana kira daga libya to masha Allah malam basir kana tare da shek uh, ahmad imam akan wannan layi ina malam fata alkhairi Allah shi kara buɗi na alkhairi Allah shi kara ilimi amin amin amin ya rabbi amin su yanzu ne dai mu nuna goyon bayan mu muna jin daɗi da wannan karantarwa da ake yi tashi. Masha Allah, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi. Amin, amin, Allah shi karba. Eh, mun gode, mun gode. To bari mu ba wani dama tun da kai fata alheri kai. Mun gode. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki barka da waraka. Barka kare kola ya sunan ka daga naki kira? sunana tukur bello daga kaduna masha Allah malam tukur kana tare da shek Ahmad Imam akan wannan layi masha Allah na ji maudu'i kuma na ji tambihi da ainihin wato raddi ga shi Dr. Idris haka ana hakikanin gaskiya wannan raddi na ji daɗin sa domin an yi raddi ne a bisa ilimi babu cin mutunci babu cin zarafi illa iyaka ainihin wato shek ya yi kokarin fiddo da kurakure wanda yake ganin dan uwa dakta ya yi wanda amana ce ta ilimi tunda magana ce ta shi dakta a koda yaushe yana ainihin wato nuna ma al'ummar duniya cewa in matsala ta taso ta ilimi to in za a yi ta a yi ta akan ilimi ba tare da cin mutunci ba to abin da ya kawata ne birge ni a cikin maganganu wanda na riska wanda shak ya yi gaskiya ya yi kokari iya kokari a fahimta ta babu wani cin mutunci a ciki Allah ya saka illa iyaka abin da ya rage yanzu kamar mu mabiya masu sauraro muna so a gamsar da mu akan wasu abubuwa wanda suka shafi dalili kamar yadda malam ya kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke ainihin wato kuskurantar da wasu bayanai wanda ainihin wato dakta ya yi to yanzu muna sauraro idan akwai wata hujja wadda ta shahid wadda shak ya yi to muna sauraro insha Allah shi ainihin wato dakta ya taimaka ma al'umman musulmi hmm. ya fiddo da wani bayani Allah ya ba kowa hankali sai a gwara sai a gani shin wanne ne ya yi karfi wanne ne wanda ainihin wato yake da rauni a cikin hujjoji gaskiya ne ya abin da zan ce kenan insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode malam tukur mun gode sosai mun gode mun gode assalamu alaikum <coughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, alhamdulillah sarki kola ya sunan ka daga na ke kira? Sunana Muhammad daga Takaraba. To masha Allah kana kare da Sheikh Amadi ma maka wannan layi. Eh, na ji program da mara yayi Allah ya saka mishi da alkhairi amin amin amin Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ya ganar da mu gaskiya ba baki da mu hmm, amin yawa amin Allah kuma ya taimaki musulunci da musulmai Allah kuma ya kare musulmai baki da amin ya rabbi amin sun amin Amin. Amin. ba ku kada mu illa kawai a taya su da addu'a Allah ya kare su da kai waɗannan mutane. Amin. Amin. Amin. Wanda Malam Idris kuma ya faɗa na cewa waɗannan manyan azzalumai waɗannan kananan azzalumai ya faɗi abun da manyan azzalumai suka yi. Amma bai faɗi abun da kananan azzalumai suka yi ba. To muna bukatar Malam Idris wala ya fito ya mana bayani akan wani zalunci ne waɗannan suke yi. Masha Allah, Masha Allah. Eh, shi ne abin da muke so ya ce su ma Falasɗin suna da suna da zaluncin da suke ma ainihin Isra'ila. Kuma sai ya fito ya mana bayanin zaluncin da suke masa ainihin Isra'ila. Masha Allah, mun gode, mun gode, eh, mun gode. Allah saka da alkhairi, mun gode, mun gode. Amin, amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola, kola da ka kira direct. Alaikum salam wa rahmatullahi. Sarki zaki. Na'am, sarki kola, ya sunan ka daga na ke kira? sunana Ilyas Minalla Abdullahi ina kira daga Najeriya Abuja. To Malam Ilyasu kana tare da Shak Amadi ma maka wannan layi. To ina so na dan ba da shawara ma shi Malam saboda gaskiya na saurari Dr. Idris Abdulaziz zan kai shi na saurare shi sosai. Na'am. A game da cewa da yake wai ya kira Falistinawa da ɗan Shi'a. Eh. To a nawa fahimtar da ina ganin kaɗan da malam ya koma ya biyo farkon karatun tun daga farko har ƙarshe. Hmm. Sai ya yi adalci ko ba haka. Na'am. Wataƙila malam ya fi karatun ne inda yadda 'yan social media suke yanka suke dan sawa. Bai jiyo gaba ki tun daga farko. Kola kola kamun kamun ka ci gaba nan nan na ji daɗin magana nan da eh. kai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi kaga kai adalci nan da kake cewa 'yan social media suka yanka sa'annan malam kuma ya saka a nan to amma kamar shi doctor yana cewa wai ni na yanka ni na gusura ni ke sawa Ka ni ko ban taba yanka bidiyo ba ban taba kawo bidiyo ce a yi raddi ba na'am ni ɗalibi ni ni ba ɗalibin malam bane amma ne ina following din sa a Facebook Allah sa to ci gaba a a nan nan maganan da kai ne ya min daɗi kawai na shigo ciki amma ci gaba ci gaba da maganan ka eh ci gaba da maganan ina ba da shawarar ba shi malam bakonka eh. da ya koma bayan kari karatun malam da baki daya hmm. ko ba haka ba na'am kamar ya ce wai wanda ya fara shi a azalimi kamar da ya fara da zuciya wanda da ke so ya sani ne ai malam ya ce su palestinawa zalimai kuma eh, yan israel su ma azzalimai abin da yake nufi shi ne ai ya kawo ya kawo kamar kujjoji biyu zuwa uku ya ce ai su halitta ba sa yin dressing kamar yadda musulunci ya sanada ka gane? na'am ka gane? Na muna jin ka yawa to kuma a tarihin musulunci kaga bai yiwuwa don suna arab ake ba za su yi dressing yadda musulunci ya da ba Allah na iya dressing su akan haka hmm. to amma tsakanin Allah muna musu fatan kai muna musu addu'an Allah ba su nasara a wannan yaki da suke Allah ba su nasara amin suwa Allah ba su Allah ba su wa nasara Amin. <laughs> Ya kamata, ya kamata in tambaya da kyau kami, kami ce amin. Muna tare da sosai, abin yake faruwa shi ne, ya yi magana. Eh. Da za su fito su saboda addinin musulunci da su taimaka ko Oh, ana jiran su, ana jiran su fito sannan su ce su suna yaki saboda addini ne sannan ko. Yawwa. Oho. <laughs> Okay. Okay. Tana zuwa. Wanda wanda ke yaki shi na ya samu daman kwanciyar hankali ne zai ce ina fada da saboda addini ne. Yaki fa ka ce baka fawa Allah. Abin da yake faruwa shi ne ai don yana yaki. Eh. Ko ba haka ba ai ba ta fatan sada sada zumunta ba kamar social media. ba Allah ah, a bari malam ya bamu amsa abin da ya sa kaga Allah dai kiyaye saboda wanda ke yaki wallahi kai ka duba fitina ma eh. ya same ka ma cikin gida ba yaki ba fa wallahi kana mantawa ma lokacin sallah ma ya kai <laughs> fitina kawai fa kana mantuwa da lokacin sallah ya kai balle a ce yaki Allah dai kiyaye kawai ba Allah wallahi mun gode maka da mun gode maka da wannan ah, nasiha da kai Allah ya saka maka da alkhairi tambayar ka kuma a tambayan kama da kai zan tsaya dan tsaya da kowane kola ya tsaya ya so malam ya bada amsa tambayan ka gaba daya kaji eh eh insha Allah zan tsaya dan tsaya da kowane kola wallahi malam zai bada amsa insha Allah kaji Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode Malam Ilyas. Ah, don Allah kola ku tsaya malam ya bada amsa wannan ya very sensitive to bismillah shi eh to alhamdulillah da farko dai sarki zaki na ji daɗi kusan ma ka gamsar da shi ba ka kafin ka kare maganar ka sai yace gaskiya ne to ai alhamdulillah to da farko dai abin da nake so dan uwa ka gane a dangane da yanka wannan clips ɗin da kake faɗa ya kamata a yi adalci wa malam a saurari zantukar sa baki ɗaya wannan maganar ka ne mai kyau kwarai da gaske amma ka sani cewa dukkan zantukan da malam Idris ya faɗa galibi na san su ba zan ce duka ba amma gaskiya yawanci na sani sai dai ina da wani abu duk abun da na san a waje na daidai ne ba ni bin ta kansa duk abin da na sani daidai ne ba na bi ta kansa dama ai raddi akan yi abun da ba a gamsu da shi bane a cikin sa ake raddi amma in maganar cewa na saurare shi na ji zan iya ce maka lallai na saurara to abun da ya saura ba zai yi misali mu ɗauko maganar da ya yi awa biyu uku mu kawo shi a nan ba wanda program ɗin baki ɗaya ma bata wuce bata wuce awa ɗaya ba kuma akwai abubuwan tattaunawa da yawa ya kamata ka fahimci haka amma ai ba wanda zai ba zai fahimci cewa kawai gashi nan malam Idris ya ce falastinawa azzalumai ne yahudawa azzalumai ne wannan maganar ba ta bukatan wani abu so duk abin da yake bukatan wani abu ma ai an sani saboda haka na san wa'annan zantukan da duk kake faɗa na san wa'annan zantukan da ya faɗa amma wasu da yawa ina tare da shi akai shi yasa ma baka ji kawo su anan ba fahimtar mu da shi akan matsalolin ɗaya ne shi yasa ma baka jina saka su ba don haka ba sa bukatan sai an faɗa a'a a inda ya sauka a layin ne ake dawo da shi wannan ita ce maganar da nake so ka fahimta sannan abin da nake so ka kaɗan ƙara riska a cikin wannan cewa ba su fito suka ce na addini suke yi ba dan uwa abin da kawai zaka fa lura da shi ana ishu ne meye musuluncinka ya tanada cikin wanda ake zaluntansa akwai hmm. tanadin da addinin ka ya baka cikin wanda ake zalunta unsur a haka zaliman au mazluman manzo Allah ce ka taimaki dan uwanka ko yana ma zaluncin ne balle kuma an zalunce shi to saboda haka kaga dan uwa abin da nake so ka fahimta a cikin wannan ai tun da aka ce ishu ne na zalunci to akwai abun da addinin ka ya tanada wa in ta'ifatani minal mumini iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin abin da nake so ka gane a cikin wannan ko da ma muminai yan uwanka ne suke rikici to cewa aka yi ka musu sulhu idan ba za ka ba to ka dubi wanne ne ta yi abin da ba daidai ba ka yaƙi wanda ta yi ba daidai din ba har sai ta dawo ta gane ba daidai ba so kaga ba a zo aka ce a kan kaza da kaza da kaza ba kuma shi kalmar zalunci ko fiskar zalunci ba ta ƙayyade duk abin da ya shafi haƙƙinka idan an taɓa an zalunce ka in dai haƙƙinka ne aka taɓa to an zalunce ka so saboda haka kuma musuluncinka ya yi tanadin abun da za ka yi saboda haka dan uwa wannan ai maganar addinin ne maganar addinin ne eh maganar addinin ne ka fahimta wannan shine to masha Allah a kona da hmm. WhatsApp sosai ya kuri kai na baka dama hmm. yanzu assalamu alaikum hmm. wa alaikum salam na'am kola ya sunan ka daga nake kira a ga Abu To masha Allah Malam Abubakar kana tare da Sheikh Ahmad Imam kan wannan layi. Sarki zaki da farko dai ina maka fa. Masha Allah Malam Abubakar muna godiya. a fahimta ta sarki zaki Malam Idris wannan magana da yake karantawa ta wani bawan Allah da ya ce suna yaƙi ne a Falasɗin dan ƙasa to ya kamata malam ya fahimta malam bakonka ya maka da yi bayani malam ya fahimta wannan fahimtar ba ba ko baki su ne suka yi gamayya suka haɗa baki suka ce suna yaƙi da ƙasa ba ne. Misalin wannan fahimtar misalin wannan fahimtar eh, ta wannan da ya karanta littafinsa irin fahimtar ta ce akan maulidi misali a Najeriya. Mm. Abin da ya faɗa akan fahimtar baki ɗayan Najeriya ce a ba fahimtar baki ɗayan su ba ce fahimtar su ce to shi ma wancan da ya karanta oh okay okay kaman ah. kan da shi daga Idris ya kawo fahimtar ah, Maulidi da ya ce ya tafi kashi wannan fahimtar sa ne haka kuma waɗanda ke faɗa kan kasa akwai kuma waɗanda ke faɗa kan addini ba kowa ke faɗa kan kasa a wurin ba kenan Ok, yanzu muka fahimce ka. Na'a, sam, sam. akan maulidi to ah. shi ma wancan irin wancan ne ba haɗa baki suke suka yadda kowa ya ce shi dan ƙasa yake ba a wai ne yake ganin shi fahimtar sa ce haka mm. kamar yadda ga mu a Najeriya malam suna da fahimtar cewa yakin falastin ba dan addini ba ne. Mm. a daidai lokacin da mafi yawan yan Najeriya musulmi su sun yadda wannan yaki yana da alaka da addini Kaga fadin da Malam Idris wannan bai mai da mu cewa ra'ayinmu ya juya ya zama irin nasa ba. Mm. Da ya kamata a eh, yi malam bai ya fahimci wannan kuma da yanke karatu malam yadda dai ake yankowa a jiki ya bukata shi ma yake yankewa ko a hudu ba ko a karatunsa ni magana ya laifi haka ba <laughs> yadda za a yi shirin da bai fi awa ɗaya za a yi ba a ce sai an ji karatun ka baki ɗaya. wannan maganar ma ba ta da alaka da abin da ake yau. na'am na'am na'am na'am adalci na'am na'am yi a na'am mm, na'am masha Allah masha Allah Allah ya saka da alkhairi Na'am. Na gode, na gode. Shi ma zan ba da minti da ya malaye magana don Allah, mu don Allah kolis. ku yi hakuri ku bari ba mutum ɗaya kawai dama shine malam Buhari yana kan layi shi yasa ku bari malam ya bamu amsan wannan insha Allah shi eh, kola na ƙarshe don Allah sauran kola sun ku yi hakuri saboda Allah lokaci lokaci ya kai ah, bismillah shek magana da dama ai nake haskawa mutane su fahimta cewa Itilakin da yayi itilakin da yayi akan cewa yahudawa azzalumai ne falastinawa ma azzalumai wannan itilakin a fahimta sake maganar a haka ita ce maganar da nake faɗa kuskure ne sannan abu na biyu gaskiya ne idan misali akwai wa'yansu daga cikin Falastina da za su ce ai suna yaƙi ma saboda ƙasa to ya sani cewa wasu ba don wannan ba ne gaskiya ne kuma idan ka bincika tarihi ma ka bi littattafai sosai wanda aka rubuta akan tarihi Falastin da tarihi wanda tuntuni gashi nan malamai sun yi wallafe-wallafe da yawa. So insha Allah za ka gane cewa a ba wai fa zallan ma saboda wannan kasar ba ne. A'a akwai abubuwa a ƙasa. Kawai dai misali ka tattara abu guda ɗaya ka yi magana a kansa. Yanzu kamar misali yadda wannan bawan Allah ya kawo wani misali ya yi magana akan abun da ya shafi maulidi. Yanzu a cikin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka ɗauko wani bangare guda ɗaya sai ka yi magana sai ka sake manufofin maulidi da yawa ga manufofin yin maulidi suna nan da yawa to kamar haka yanzu kamar abin da yake faruwa a wajen ka itlaƙin abu guda ɗaya ya kamata shauran manufofin ma ka kawo su ai duk abin da kake yake faruwa dole akwai sabuba kuma sabuban nan ba sababi ne guda ɗaya ba to he ka lissafo waɗannan sabuban a jikin lissafo waɗannan sabuban za a ƙara jin cewa ashe ba wai saboda ma kishin ƙasa kawai ake yin waɗannan abubuwa ba ai na kawo magana na ce akwai zuciyar musulunci a wajen wannan baitul maqdis din yanzu kowa ya sani 75% waɗanne ne suke tafiyar da wannan masallacin kowa ya sani so ka gani so ya kamata ka sani akwai abubuwa a ƙasa malam akwai abubuwa a ƙasa Allah ya sauwaka wannan shine To, shai kamin Malam Buhari ya shigo na ga ga wani ɗariƙa Tijjaniya yana tambaya wato me zalunci ɗan Falastin a ciki. Eh haka ne, gaskiya ne. A yanzu shi wanda ya faɗi maganar shi zai zo ya yi ta lissafin zaluncin. To shi kenan. To, Malam eh. ba zai aza wannan ba ɗariƙa Tijjaniya. Assalamu alaikum barakatuhu a Malam Buhari mutum. Da Allah kira. Ya kure wa. Barka ka dai Malam Buhari nawa. Malam yana. To bar. Hmm. sarki akan wannan maganan da aka yi na farko tukunna akan maganan da Dr. Idris ya yi akan maganan ka. Eh. maganan shafin ka tukunna ya ce ana a daina bibiyan shafin ka da sauransu eh. to kuma a cikin irin cikin kuduban shi wani lokaci za ka ji yana ce kar mutum ya cika damuwa da maganan followers masu bin shi da sauransu so to in daukaka in daukaka mutum yake so bai kamata shi kuma ya ringa fitowa a kuduban shi ba don ko sati ba kai bai yake ce mutum kusan miliyan bakwai suna kallon kuduban shi. Wai Mutum kusan miliyan bakwai. suna Miliyan bakwai. Don Allah ya faɗa haka miliyan bakwai. Eh, miliyan yake Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Yadda wani kiwon kola da kira aka dare daga Abuja wanda yake maganan cewa malam ya Dr. Ahmad ya ma Dr. Idris adalci. Ina ganin bai san kashi shi Dr. Ahmad makwabcin dakta bane misali kuma akwai zaman da suka yi da shi wayanda in kana kallon tattaunawa na mutunta juna wallahi zaka ji malam Ahmad akwai kalmomin da ake so ko mishi ma tsakaninsu da dakta ai dai ka ji shi na magana mai taushi akan shi. Sosai sosai sosai. Wannan ina ganin shi matakin shi bako ne a wannan shafin to kuma kamar kai skill akan maganar shafin ka da ake magana ake ce a daina bin shafin ka zaka ji mutum yana cikin shafin ka ya mutu ko wani abu amma sai ka ji mumbarin da baka tunani ko kuma wurin wani muhadara da baka tunani eh. sai ka ji ana furta shafin to ko wai wani shafi a ah, ina gani kaga abin da yasa wasu ba su ba su sani bane shafuffukan mu hudu ne ka gane shi yasa da yake mutane suna hacking shi yasa wani Allah kai wanda kai mai shi yake gani yana ganin wani abu kaɗan ne amma yanzu duba ga ga shafi shafi ya kullum kullun karuwa eh, take ta yi kullun daguwa eh, eh, take ta yi abinda abinda Allah ya yi mutum ba mutum ƙaryanka ba za ka yi ba za ka bi ma ka ɓata shi ba ƙarya ne abin da Allah ya riga Yanzu sarki da samun wanda kuka kake nema a duniya akan shafin da ka rinka fitowa ka ce mutum kaza suna kallo a shafin ka ko ba comment ko ba lakin. Wallahi ban taba yi ba ba. To ka gani amma abin da mutane ba gane ba kenan Allah ya mami ikon yi ma juna adalci kuma Allah ya sa mu gane kuma Allah ya ubangiji ya kubutar da Falastinawa a hannun waɗannan azzaliman da suke zaluntar su ko wani akida Falastina suke mumin yadda musulmai ne Allah ya kubutar da su. Amin amin amin amin amin malam Buhari na Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode. Malam Buhari ya wani magana nan gaskiya na ji daɗi wai ah wai masu cewa wai kaza shafuffukan mu jama'a to ku sani ga malam na magana shafufukan mu guda da ɗaya ne she jama'a na ta hakin suna ta hakin har aka kwace da aka kwace she wani malam awwalu ya ɗauki wani azanci ashe shi ya taba bude wani shafi mai suna masoya sarki zaki to lokacin da aka kwace ina gani mun kai eh, kwana kamar biyu ba yi program ba Shekira na ce ah, ai ga masoya sarki zaki da ya buɗe me yasa ba zai doki ya bamu ba she doki passwordin da komi she doki ya dan ya bamu to da ya bamu she muka ci gaba da program to albarkacin ci gaba da program a kai she wannan shafi shi ta dauka kasa jaba ku zo ku duba kan da wannan shafi ke bunƙasa. to ana nan kuma she kuma kasa mutane she kuma aka yi hakin wannan shi masoyan to da aka yi hakin wannan masoya lokacin da aka haƙi wannan masoya shi Allah ya sa shi wannan shafin mu gaba da shi Allah ya kwaco mana shi shi Allah ya dawo mana da wannan shafi da Allah ya dawo da wannan shi wannan shafi kuma ta ci gaba da aiki to wurin shi muka samu azanci muka ci a bari mu bude mu bude wasu ko mu kara shi muka bude biyu muka kara shafuka ta yi hudu to in mutane in suka yi haki wannan shi ga wannan na fashi in aka haki wannan wannan na fashi aka haki wannan wannan na fashi shi yasa ba duka gaba ɗaya babu shafin da ya taba komawa baya wala Allah eh, in aka zo ana program yawanci ga jama'a an cika kan wannan kamar yanzu aka da muke magana da kai shi wannan shafi mkk tv mutanen da ke kallo kai kamar wurin da sassafin na fa an kai kamar wurin ɗari biyu a kai a wannan lokaci da muka fara an kai ɗari biyu a kai to yanzu ana wani ɗari da wasu ababa to she ɗayan shafin kaza kaza to haka kuma ana program wasu kuma na iya komawa kan ɗayan shafi ana zuwa kai ana zuwa yana zuwa random ne wala Allah kai wanda kai kake gani ke da to in uh, bi na ba ma wannan shi ma za a duba ba a'a sakon tana isa ko ba ta isa <laughs> shi ne mafi alheri to Allah Allah ya sa mu gama lafiya to bismillah shak ah, dama karin bayanin da nake so in yi akan abun da ya shafi wannan shafi wato eh. na san waɗannan sakonni alhamdulillah suna iskan malam Idris da duk waɗanda suke sauraro to da Allah shawari da dama nake bawa mabiyansa waɗanda yake ba su shawarin akan kar su su daina sauraron wannan shafi da Allah shawarin da nake ba su su sani cewa wannan umarni ne na malam Idris ba umurnin Allah ba ba umarnin manzon Allah ba idan da umarnin Allah ne ko na manzon Allah ne to shikenan sai a ce sun samu umarni mai kyau idan kuma suka yadda suka bi wannan to maganar alkitabu was sunna da suke faɗa fa babu ita domin kana maganar alkitabu was sunna kenan akwai umarnin wanda ba alkitabu was sunna ba kuma kana bin sa so kaga ka warware kanka daga wajen To saboda haka dama in an maka umurni kan abu mai kyau ba laifi ka bi amma ku zama min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana daga cikin wanda suna sauraron magana amma suna bin mai kyau din amma idan kuka bi wannan shawarin kamar an dunkule muku kwakwalwan ku wuri daya an killace ku a daki an hana ku sakat So saboda haka kaga na ko shi yana kalla ko shi yawa to to to to ka gani so saboda haka ya na san da haka so saboda haka yayi kokari da Allah ya gyara wannan kuma maganar cewa a a daina sauraron kaza da Allah abunda nake so kai kai mai sauraron kai mai sauraron da kai nake ya kamata ka zama mai hankali kuma Eh, eh jama'a ku akwai network ya ya dami sheik eh Joseph kwana biyu dan uwana wallahi sarki eh kira ne yake kokarin ya shigo mu so ah. saboda haka idan ba ku manta ba jiya ai na faɗi wata magana na ce to ku tambaye shi ya halatta misali mutum ya je ƙasar wanda ba musulmi ba ya yi ke zuwa eh, eh, call ke damun shayi ku yi hakuri zai wrap up gaba ɗaya Ah, zai rafa kuma na gaba daya ya mana adda. Ah. Ah. Wallahi sarki zaki wani ne yake ta damuna da kira kuma na rasa yadda zan yi. To, eh, yawa, to. Yau kenan kai dame ka yawa to saboda haka da Allah a kula su mabiyan nake magana mabiyan ya kamata ku eh. kula kar ya zamana cewa kawai umurnin malam Idris kake bi baka hmm. bin umurnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tunda wannan hani hani ba na Allah bane ba na manzon Allah bane hadisi ne ko kai akwai aya ma hmm. Allah da kansa yana cewa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi abinda ya hane ku ku hanu to wannan hanin na malam Idris ne kana daukan wannan hanin wallahi za mu tambaye ka waye hana ka waye hana ka ka fito kuma ka bamu amsar wanda ya hana ka kana dauka ka aje tauhidi kenan yawa ka aje tauhidi ka aje tauhidi Allah ya saka to <laughs> Allah ya sauka saboda haka da Allah a gyara waɗannan ba daidai bane malam Idris iyaka kawai ni abinda na faɗa ba a hana ka zuwa ka gabatar da program a shafin nan ba ba a hana ka ba iyaka idan kana da abun faɗa ka zo shafin kofa na bude ba wanda baya gabatar da program a wannan shafi kai har kirista har kirista ma yakan zo ya gabatar da program dinsa kirista yakan zo ya gabatar da program dinsa a wannan shafin saboda haka kai ma kana da dama kai dai iyaka amma idan za ka zo ka shirya don ka san kan ba za a barka wallahi ba tambaya ni kaina yawa zan kira in tambaye ka zan kira in tambaye in ka shirya ka zo ka yi program din wannan kawai ita ce yawa mm. wannan ita ce maimakon ka koma gefe kana faɗan waɗannan abubuwan da kake faɗa Allah ya sa a gyara Allah ya sa a gyara duka manufan da ya a gyara ba ana yi don ana kinka ba fa malam Idris ba ki ba kinka ake ba amma ka gyara shine kawai manufar eh Allah ya samu dace Allah ya samu dace mm, waɗannan su ne ta yi mana addu'a kenan mu tashi eh yawwa to alhamdulillah kuma kaga wallahi caji na yazo daidai inda zai sauka kenan ma sarki zaki kamar kana kallo <laughs> rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahma an tabdiya lana hawaijana ya man taqaddasa bil majd wal ula ya arrahman rahim alhamdulillah insha Allah jama'a Allah ya kai mu kuna tare da